ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntube mu da karfe 11 da rabi na safe zuwa 4 da rabi na yamma wanda suke buƙatar magani da muka hada za su tuntube mu ta lokutan da muka bada a kira ko kuma ta sako ta katta kwana mata da yawa suna ta magana a akan guda, tumbi jiki ba za ku taɓa cikin ku ku ba zai taɓa komawa ya daidai ba in dai ba ku bar abin da a gano ku ci ba madaran nan ta ruwa da kuke kwankwada yogurt kayan makwalashi su donut su waye-waye duk waɗannan kayan zaƙin da yake tattare da abin da ya shafi za mu iya kiran shi kayan fulawa fulawa wallahi duk sai kin basu sannan fa cikin zai rabu cikin ka zai rabu saboda kitsa da yake tattara a cikin cikinka yana da buƙatar barin wasu amani so idan ka bari shi ne in aka baka fa'ida zai amfani amma in buku bari ba duk abin da za a baku ba za ku ga nasara na ɗaya ke na biyu daidaita lokutan cin abinci mun sha faɗin wannan ka ci abinci a lokaci na uku bacci akan lokaci to mutumin da ya tattara waɗannan to shine idan ya fara shan magani na rage zuguda timbi da jikin ba da nauyin jiki to insha Allah rabbi idan ka bar wannan aka baka taimako kai fari da shi zaka ga fa'ida ga yana a kofar gidanku ko ga yana a makwabtanku ko ga yana a cikin gidanku ganye ne mai sauki ki je ki tsoko kamar tafi ne ki wanke ki tafasa ki tace ki ɗibi zuma cokali biyu ki tarfa ki rika sha safe da yamma duk yadda tumbinki ya yi duk yadda tumbinka ya yi riɗiɗi kamar na mai ciki in allah da in ka ci gaba da shan wannan ganyen a kwana biyu a so biyu a rana sai ya narkar da wannan kitsan kuma sai tumbinka ya koma gaba daya sannan ina ma a ce za ka taimaka ko za ki taimaka ki rika exercise ko da sit up ne kika tashi ki sit up guda goma ko kai sit up guda goma shine ka kwanta ka rika dagowa a kwance duk wannan zukuda da wannan tibi zai tafi wani ganye ne ganyen gwaiba wasu su ce ganyen gwaba shi ne da shi za a je a samu kama a ɗan tafin hannu haka wanda ba su wuce kwaya shida ba ko bakwai sai a zo a wanke shi idan an wanke shi sai a samu tukunya mai kyau ko abin dafa sai a zuba sai a zuba ruwa kofi ɗaya babba kofi ɗaya babba in aka tafasa sai a tace sai a raba ruwan biyu sai a tarfa zuma ko cokali biyu ne ka sha da safe ki aje sauran da yamma ki dindima ki ɗauko shi ki sa zuma cokali biyu ki sha kullum ku yi haka za ku yi mamaki cikin yarda Allah in dai abin da ya shafi tumbi ne da shi jikin da kuma nauyin jiki ku ci gaba da shan shayin ganyen gwaiwa za ku yi mamaki cikin yarda Allah kara manta da subscribe da sharing da comment muna muku fata alkhairi uma ação.